الصلاة والسلام الأتمان الأحمدان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله باب ما جاء في إفشاء السلام har yanzu a cikin wannan littafi na sunan imamu tirmidhi rahimahullah yana cewa kitabul isti'zan wannan littafi ya keɓance shi ne zai yi magana akan al-isti'zan shine wato neman izini na shiga gida ko kuma neman izini na wato shiga wajen wasu mutane da suka killace shi wal'adabi ya ce haka nan kuma wannan littafi zai magana akan al'adabi shine wato ladibba daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la shakka cewa addinin musulunci addini ne wanda ya ba da kulawa musamman wajen abin da ya shafi ladibba an ce ladibba ɗabi'u waɗanda suke kyawawa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana faɗa cikin wani hadisi cewa inna ma bu'ithu li utammima makarimal akhlaq yace lallai an aiko ni ne dan in cika kyawawan ɗabi'u haka nan kuma Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa wato yana mai rantsuwa da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lallai yana kan kyawawan dabi'u Allah ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim kuma kyawawan dabi'u abubuwa ne da suke daukaka darajar bawa a wajen Allah madaukakin sarki daga ciki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ma min shay'in أثقل Mizanil Abdi العبد يوم القيامة من حسن خلقه babu wani abu ranar tashin alkiyama da ya fi sanya ma'aunin bawa ya yi nauyi fiye da kyawawan ɗabi'unsa kuma duk mutum wanda yake na kwarai ana siffanta shi da kyawawan ɗabi'u to shi yasa malam ya kawo wannan babi ma'ana babin isti'izan misali ne na ɗaya daga cikin kyawawan ɗabi'u neman izini kafin ka shiga gida al-isti'izan istif'al ma'anahu al-isti'nas ma'ana ka sa mutanen da suke kake so ka shiga wajensu su samu nutsuwa su san cewa kana shirin shigowa wajensu don su kimtsa wannan shine isti'izan kuma asalin wannan in an ce asali ma'ana dalilinsa yana cikin littafin Allah maɗaukakin sarki. Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ya ayyuhal na amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wannan kira ne ga waɗanda suka ba da gaskiya Allah maɗaukakin sarki yake cewa kada ku shiga gidaje, wato wanda ba naku ba, hatta tasta'nisu har sai kun nemi ɗebe ma'ana kun nemi izini wa tusallimu ala ahliha kuma sannan ku yi sallama ga waɗannan masu gida ɗin kafin ku shiga haka nan Allah maɗaukakin sarki ya yi nuni ga waɗanda suke wato ƙananan yara idan suka kai shekaru na girma na balaga Allah madaukakin sarki ce wa idza balagal atfalu min kul min kulumul ulama falyasta'dinu kama sta'dana alladhina min qablihim haka nan idan yara suka kai shekaru na girma na balaga to lallai su nemi izini kamar yanda waɗanda suka fi su shekaru suke neman izini kuma shi neman izini ɗin nan an sa shi ne don tsari mutuncin mutane don tsari wato haƙoƙin mutane domin yanda muke ganin ɗan adam akwai abin da ya halatta ya gani akwai wanda bai halatta ya gani ba shine annazar mazalla sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna ma ju'ila al min ajli basar ai an sa neman izini ne saboda matsala ta abin da ido zai gani mana inda ba don neman izini ba mutum yana iya shiga ya auka ma wasu ya auka cikin gidan mutane sai ya zama in ya auka musu ya same su a yanayin da ba za su so su kalli kansu a wannan yanayin ba shi yasa hadisan da za su zo a cikin wannan babi za su yi bayani ne akan abin da ya shafi isti'izan shi yasa ya kawo babin farko yana daga cikin isti'izan shine mutum yayi sallama sallama kaman kana ma masu gidan ma'ana izini ne ko kana neman izininsu da cewa kana so ka shigo ya ce babu ma ja a fi ifsha'is salam babi abin da ya zo na yaɗa sallama a tsakankanin mutane ƙala rahimahullah haddathana hannad قال haddathana abu mu'awiya الأعمش an أبي an abi أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على أمر إذا أنتم فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم Mazala sallallahu Alaihi wasallam a cikin wannan hadisi mai girba na Abu Huraira yana cewa, Ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa, ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ya faɗi magana ba sai ya rantse mana mu gaskata ba to amma dan ya nuna girman wannan al'amari shi yasa ya ƙara da yin rantsuwa don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da yake faɗa gaskiya ne ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha shi yasa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa haddathana as-sadiqul masduq haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya yake faɗa kuma duk abin da ya faɗa gaskiya ne to amma me yasa yi rantsuwa ai ana rawa ne dan a tabbatar da gaskiya mutum yayi ne dan ya tabbatar mana da muhimmancin wannan al'amari yace ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa shine Allah maɗaukakin sarki yace ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani wannan sharadi ne ma'ana in ba mai imani ba ba mai shiga aljanna Allah ya sanya mana imani to yace ba za ku shiga aljanna ba hatta tu'minu har sai kun yi imani ya ce wala tu'minu hatta tahabbu kuma imanin da za ku yi din za ku yi imani amma imanin ba zai cika ba har sai kun ƙaunaci junanku ma'ana mu ƙaunaci junanmu ya ce ala adullukum ala amrin idha fa'altumuhu tahabbtum to shin ba zan nuna muku wani al'amari ba wanda idan kuka yi wannan al'amari din kuka aikata shi, wannan shi yake tabbatar da cewa akwai ƙauna a tsakaninku. Kamar sahabbai sun ce, Na'am ya Rasulallah, suka ce suna shaidawa, ko suna neman hakan, sai ya ce, To, afshi salama bainaku, ku yaɗa sallama a tsakankaninku, kenan sallama alama ce ta ƙauna, mumini ya ƙaunaci mumini alama ce ta imani. wanda imanin shi ya shiga alama ce ta cewa zai shiga aljanna to kaga yaɗa sallama abu ne mai girma shi yasa so da yawa muna yawan nanatawa musulmi su saba ma kansu da yawan yin sallama so da yawa zaka ga musulmi da musulmi sun haɗu ya malam barka ne da wannan ba daidai bane wannan kuskure ne ko mutum ka mishi sallama ya ce yaya dai wannan kuskure ne manzo Allah cewa ya afshu salama bainakum ku yada sallama a tsakaninku mutum ya ce assalamu alaikum ka ce wa alaikumus salam hadisan da za su zo gaba duk za su yi bayani akan muhimmancin haka cewa assalam din nan me ma'anarsa ma'anarsa fa aminci ne kuma an tsakuro shi ne daga cikin suna daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki Allah ya ce huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam assalam suna ne na Allah ma'ana Allah ya jeho mana sallama da ɗaya daga cikin sunayensa don girmama shi ko kaga lallai sallama abu ne wanda yake mai girma shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mafi yawancin littattafai ko wasiƙu da ya rubuta na kiran mutane zuwa ga musulunci bayan sunan Allah yana fara shi da bismillah yana fara shi da sallama an gane ko yakan fara shi da yin sallama saboda haka yakan ce afshu salama bainakum to wannan yana nuna muhimmancin sallama kenan abinda wannan hadisi yake so ya tabbatar mana shine cewa sallama tana ɗaya daga cikin ladibba na musulunci kuma a yayin da zaka shiga wani gida daga cikin abubuwan da zaka yi na isti'izan shine sallama kamar malam yana so ya fassara mana ayan nan la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha kun gane abin da yake nufi shine isti'zan din al-isti'zan shine kace assalamu alaikum shine isti'zan an Abdullahi الباب عن عبد الله Ibn سلام an بن هاني Abdullahi أبيه وعبد الله بن عمرو والبراء وأنس وابن عمر قال هذا حديث hasanun صحيح hadisi ne mai inganci. to kaga wannan yana nuna wato sallama sai ya ce taniyan babi na biyu babu ma zukira fi salam babin abin da ya zo na falalar sallama to wai ita sallama din in kai menene falalarta ma'ana me take dauke da shi na tarin lada da Allah zai baka قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن والحسين بن محمد الجريلي البلخي قال حدثنا محمد بن كثير عن جعفر بن سليمان الصبغي عن عوف عن أبي رجاء عن إمران بن حسين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال السلام عليكم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشرون ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه kaga wannan hadisin yana tabbatar da falalar yin sallama cewa ma sallama mataki mataki ne shine hadisin wato Imran dan Hussein da shi da mahaifinsa dukkaninsu sahabbai ne ce wani mutum ya zo ya iske manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya ce assalamu alaikum ma'ana aminci a gare ku sai annabin Allah sallallahu alaihi wasallama bayan amsawa ya ce ashirun goma me ake nufi da goma ma'ana yana da lada goma lada goma nan ya kuke kwatanta girman lada me lada kasan da yawa mutane an ce lada gani suke wani abu ne kawai guda ɗaya za a rubuta ko me lada za a baka sakamako kaman girman mene kaman yaya matsayinsa yanzu misali ka kwatanta mutum ne ya zo ka mishi aiki leburanci ya tara yashi misali tifa ɗaya ka kwashe mishi nawa kake tsammanin zai baka lada in ya baka dubu biyu ta yi kai za ka zo da abin nan Eh, kwangiranka kai za ka zo da tebur ɗinka da wulbaranka ya ce ka kwashe daga nan zuwa nan abin nan tifa ɗaya ta ƙasa in ka kwashe mushi ya baka dubu ɗaya ladan ya yi bai yi ba in ya baka dubu goma ba ko ba zai baka dubu goma ba ba wanda za ka kwashe mushi ya shi ya baka dubu goma to Allah maɗaukakin sarki ya ce in ka ce assalamu alaikum kana da kaman dubu goma haka yadda girman ladan yake ko gane ko wannan yana so ya tabbatar mana da me ake nufi da da lada an gane ko saboda mu in ana maganar lada dinnan mutane suna ganin kaman wani abu ne ake rubuta daya biyu uku ba sa bashi kimarsa ma'ana lada a wajen Allah madaukakin sarki ba karama al'amari bane manzo Allah yace ashrun goma in zaka kwatanta goma nan ka kwatanta shi da naira goma ka kwatanta shi da kaman miliyan goma yanzu mutumin da zai zo ya baka miliyan goma ya kake gani wani ma zai ce ba wannan mutumin ai so aka kabbaci kwatanta shi da cewa naira goma an gane ko ko kuma a kwabo goma ko wani abu kwatan ya fa haka domin lada a wajen Allah madaukakin sarki abu ne mai girma kuma Allah zai ta rubanya shi yayi ta ninnin kashi har iyaka yanda ya so Allah ya ce wallahu yudha'ifu liman sha. Allah yana rubanyawa ga wanda ya so saboda haka ya ce ashirin goma ya koma ya zauna sun maja a akar wani sai ya zo shi kuma sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah bayan amsawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ishirun ishirin idan ya fi wancan annanka nashi ya da lada ishirin sai ya zauna sannan na ƙarshen su da ya zo sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce 30 yana da lada 30 yanzu ka san miliyan 10 tana da yawa amma da wani mutum zai zo ya samu mutane biyu suna zaune ya ba ɗaya miliyan 10 ya ba ɗaya miliyan 30 sai kaga canji a fuskar ɗaya ko duk da cewa goman tana da yawa amma a ce a ba wannan miliyan 10 ba wannan miliyan 30 kaga goma nan da kake gani wani suna nan suna jiran a samu goman nan shi ga shi ya samu goma amma in ya hangi talatin sai ga goma nan ba komai wace to wannan haka za ku dinga kwatantawa yayin da za ku yi sallama an gane ko saboda haka mafi cikan sallama shine mutum ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ita ce mafi cikan sallama kuma idan mutum ya ce ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ka amsa masa dukkan ku da kai da shi kuna da wannan talatin talatin in ya ce assalamu alaikum ka ce wa alaikumus salam kana da goma yana da goma in ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullah kana da ishirin yana da goma in ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullah wa barakatuhu kana da talatin yana da goma to shin muna kwatanta irin wannan ladan kuwa yayin sallama wai eh, ya ce assalamu alaikum wa alaikumus salam shikenan saboda goma muke so ta yiwuwa goma nan ka faɗe ta a ranar zaka rasu ka koma zuwa ga Allah sai ka dinga tunanin ana tashin ka aka ma tambaya to ai ga wani ya ma sallama ce da ka sani da za a dawo da kai duniya da talatin za ka amsa kuma ba dama ka dawo don bawa za a nuna masa ayyukansa zai kalli wannan cewa ina ma da a wannan matsayin nan talatin ya samu saboda haka lallai al'amarin sallama ba ƙaramin al'amari ba ne al'amari ne wanda yake mai girma shi yasa ko da an yi tanana ta magana maganar sallama din nan ba laifi ba ne musamman an koma cikin sahihul bukhari a adabul mufrad na imamul bukhari ya kawo hadisai masu tarin yawa akan bayanin muhimmancin sallama to amma yanzu mun kawo zamanin da fa sai kama mutum har yanzu ana wannan jahiliya kama mutum sallama ya kasa amsa ba har yanzu ana cikin wannan jahiliya tun zamanin mazala sallallahu alaihi wasallam gashi yana cewa ashirun ishirun talafun amma har yanzu wasu ba sa so su samu wannan ba sa so su samu wannan ko ashirin ma ba sa so su samu to wannan jahilci kuma mu sani cewa mutum ya ma sallama ya fara yin sallama kai ya ma sallama kana zaune ma'ana fara yin sallama sunna ba wajibi bane ko da mutum zai zo ya samu mutane in bai masa sallama ba ya eh, za a ce ya yi laifi ya bar sunna amma ba wai laifi na haramci ba ma'ana ba wai bar wani wajibi ba to amma idan ya ma din mayarwa kai ka amsa mishi wajibi ne to kaga yana nuna jahilcin mutane mutum sai ka mishi sallama sai ga bai kamata ya alhalin wajibi ne shi sunna yayi amma yanzu kai akan ka yanda sallah take wajibi haka yake wajibi ka amsa masa sallama dan Allah madaukakin sarki ya ce wa idha quyitum bi tahiyatin fahayyu wannan amrin umarni a cikin alqur'ani in yazo tsuran shi ma'ana dukkan shi umarni ne ba wani al'abin da yake nuna cewa ba wai umarni bane to wannan na wajibi kuma anan umarnin da yazo na wajibci ne dan ba inda ya fita ba wani alama da yake nuna cewa umarnin ba na wajibci bane da Allah ya ce wa idha huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha fahayyu bi ahsana minha sai Allah ya fara ma da mafi cika cewa idan da za a muku sallama za a gaishe ku da wata gaisuwa to ku yi gaisuwa da ahsana minha wacce ta fita sannan Allah ya ce au mithlaha alal aqalla in ba za ka yi wacce ta fita ba to kayi irin wacce aka mata to mutum ya ce ma salamu alaikum sai ka ce barka dai barka daidai ba irin ta bace kuma bata kai ta ba kuma bata fi ta ba saboda haka irin waɗannan mas'aloli ne da ya kamata al'ummar musulmi su kula da su ma'ana watsa sallama a cikin mun nan shine abin da zai kawo mana aminci da zaman lafiya kamar yadda zai zo a wani hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da haka قال وفي الباب wa علي وأبي سعيد وحصها ابن هنيف radiyallahu anhum ajma'in qala babu ma jaa fil isti'dhani thalatha baban abin da yazo na cewa isti'dhan so uku ne dan haka idan ka zo gidan mutane in ka ce assalamu alaikum ka ji shiru ka sake cewa assalamu alaikum ka ji shiru ka sake cewa assalamu alaikum ka ji shiru to sai ka juya ba ka cewa ba kowa gidan ne kaso na ka zai ce na al'istizan talata duk sanda ka yi sallama so uku komi zurfin gida komi kusancin gida har ka sallama so uku ba amsa ba to ka juya wannan shine sunna wannan shine abin da sunna ta tabbatar an gane ko al-istizanu talata ana yin sallama ne so uku قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن الجليلي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال استأذن أبو موسى على عمر رضي الله عنهما فقال السلام عليكم أأدخل قال عمر واحدة ثم سكت ساعة ثم قال السلام عليكم أأدخل فقال عمر ثنتان ثم سكت ساعة فقال السلام عليكم أأدخل فقال عمر ثلاث ثم رجع أي أبو موسى الأشعري فقال عمر للبواب ما صنع قال رجع قال علي قال علي به فلما جاءه قال ما هذا الذي صنعت قال آه السنة قال آه السنة wallahi la ala hadha bi burhanin aw bi bayyinatin aw la af'alanna bika atana wa nahnu rubqa min al ansar ya ma'shar al alastum a'lama an bi hadisi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam alam yaqul rasulullah wa sallam fa فجعل القوم يمازحونه فقال أبو سعيد ثم رفعت رأسي إليه فقلت فما أصابك في هذا من العقوبة فأنا شريكك قال فأتي عمر فأتى عمر فأخبره بذلك فقال عمر ما كنت ما كنت علمت بهذا wannan hadisin hadisin wato asalin Abu Musa Abu Sa'id al-Khudri shine Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radiyallahu anhu yace Abu Musa al-Ash'ari shine Abdullahi ibn Qais radiyallahu an ya zo wajen Umar ma'ana Umar yana khalifa radiyallahu an sai yayi sallama bayan sallama yace a adkhul in shiga domin wannan shine ladabin sallama in ka ce assalamu alaikum aka ce ma wa alaikumus salam sai ka ce a adkhul shin in shigo an gane ko to wannan shine sunna shine ladabin sallama to abu musa ya faɗi haka sai umar yana zaune a cikin gidan sai ya ce ya yi sallama ɗaya mana yana zaune sai ya kame abu musa ya sake yin sallama umar ya ce ya yi shiru ya ce biyu kenan sannan ya sake shiru sai ya sake jin sallama sai umar ya ce uku da ya faɗi haka ma'ana yana gaya ma kansa sai abu musa al'ashari sai ya juya ya tafi abin shi sai umar ya ce ma wanda yake tsaye ke gadin kofar ya ce je ku duba ku gani me ya aikata yana nan a wajen ko kuwa ya tafi an gane ko yana wajen ko kuwa ya tafi ah, to sai ya ce sai ya ce me ya aikata sai aka ce ai abu musa al'ashari bayan ya yi sallama ukun nan ya juya ya tafi to umar radiyallahu anhu sai ya ce ku je ku zo min da shi a je a zo da shi maza maza da aka zo da shi sai ya ce me ka aikata ne ya ce me abin da ka yi haka ya za ka yi sallama ka juya ka tafi sai Umar ya ce a sunna shin ka san wani hadisi ne ko sunna ne akan haka sai ya ce a sunna ya ce sunna ce eh na sani na san hadisi akan haka sai Umar ya ce to wallahi wallahi sai ka zo min da dalili mai ƙarfi da yake tabbatar da cewa sunna ne da haka haka kawai mutum ba zai zo ya ce ma abu kaza sunna bane ka zauna kai ya ce sai ka kawo min dalili umar radiyallahu anhu shine mutumin da ya fara bincike akan ingancin al'amari na hadisi da haka dai su imamu bukhari su imamu ahmad da sauransu ma'ana almajiran umar ne wajen bincike ingancin hadisi umar ya ce sai ka kawo min dalili da zai tabbatar da abin da ka yi nan ka juya ka koma sunna ne an gane ko ko kuma in baka kawo ba zaka ga yanda zan yi da kai <laughs> to sai Abu Musa al-Ash'ari ran shi ya baci bai ji daɗi ba sai ya koma ya je ya samu mutanen Madina sa Abu Sa'id al-Khudri dan daga cikin Bani Khudra ne an gane ko daga cikin mutanen Madina zo ya same su suna sassauni sai ya ce ya ku ansarawa yanzu shin ba ku kuka fi kowa sanin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba shin ba wanda a cikin ku ya san cewa ba kun san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce so uku ake sallama ba idan aka ma izini ka shiga idan ba a ma izini ba ka koma to su sai suka ɗauka kaman Abu Musa al-Ash'ari raha yake musu sai suna ɗan jan shi da wasa a me yayi zafi haka Abu Musa sai ya ce wallahi Umar ne ga abin da ya haɗa da shi ya ba su labari sai a nan ya takaita a cikin wani lafazin ya zo sai suka ce mishi wallahi ba wanda zai je ya ba Umar shaida akan abin da ka tabbatar da shi na cikin sunna sai wanda ya fi kowa ƙarancin shekaru a cikinmu don Umar ya san cewa sunna ce an gane ko ma'ana Umar radiyallahu anhu ya shagaltu da al'amarin shugabanci da khalifanci so aka ta iya yiwa wasu hadisan bai san da su ba ko kuma ya san su saboda shagulgula na yau da kullun ya manta shi yasa ake ba shugabanni uzuri an gane ko inda zai wani abu na kuskure to akan ba shi uzuri saboda me yanzu misali ɗawainiyar da shugaban ƙasa yake ciki ta fita kowa yanda za ka kwanta hankalinka a kwance ka ci abin da kake so ka sha abin da kake so ka ci ka tashi shugaban kasa bai sai wannan ba ko ba haka bane to amma fa wasu ba sa bashi uzuri ce muna nan yanzu muna fama da ɗawainiya bai san halin da muke ciki ba ta iya yiwuwa halin da kake ciki na nutsuwa da kwanciyar hankali ya fi nashi zai iya shekara ya kare mulkin sa bai taba yin baccin awa takwas ba da ake nema din nan da dai makamantansu shi yasa aka ba umar uzuri saboda me saboda ɗawainiya ta shugabanci ku duba fa a lokacin al'umman musulmi ba su da yawa amma duk da haka wannan ɗawainiyar ta shagaltar da shi saboda haka sai suka ce ba wanda zai je ya bashi amsa sai wanda ya fi kowa ƙarancin shekaru a cikin kuma shi abu sa'id al kudiri shi ya fi kowa ƙarancin shekaru a cikinsu shekarun shi kusan goma sha biyu tsakanin sha biyu zuwa sha bakwai ya tashi ya tafi shi kenan sai abu sa'id ya ce sai na ɗaga kai na ce wai menene damuwar ka? duk abin da ya dame ka ni ina tarayya da kai a ciki zan ɗauke ma damuwar shi kenan sai ya je wajen umar ya bashi labari ya ce ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai umar ya ce ma kuntu alimtu bi hada Allahu akbar wannan khalifa mutum na uku a cikin musulunci ya ce wallahi ban san haka ba da haka ba wani mutumin da zai zo a duniya ya ce shi duk wani sagira wa kabira na musulunci ya santa ta ce shi komai in hadisi ba a wajen shi ne shi bai yadda da shi ba wannan jahilci Umar radiyallahu anhu kun san yanda yake da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kusancinsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sa wajen neman ilimi har yakan yi ma wato musanya da shi da wani makwabcinsa idan Umar ya tafi kasuwa ya ce to kai ka je ka ji mana hadisan da annabin Allah zai faɗa idan kuma Umar ya dawo shi mutumin ya tafi shi kuma abin da ya ji sai ya zo ya dinga karantar ma da mutumin duk da wannan irin dagewar da himma ya ce wallahi ni ban taba sanin haka ba to akwai wani wanda zai zo ya ce shi ya gangame duk shari'ar nan gaba daya to wani yanzu kana zuwa ka kawo mishi hadisi ya ce a wannan fa ba gaskiya bane a in bai sani ba bai sani ba an gane ko ko kuma wani ya zo ya ce ma shi fa da hadisin da bai sani ba ba haka ba sun gama ne sun fahimta okay ha a a sallame su a sallame su sai yanzu nan saboda haka kaga yana nuna cewa lallai al'amarin shari'a ba al'amari bane na wasa Umar ya ce bai sani ba kaga kenan da ya sani ba zai ma Abu Musa al-Ash'ari wannan abin nan ba wannan tuhumar da ya masa saboda haka wannan yana nuna cewa ya fara bamu bayani akan ladabin sallama kasa wani ya ya fara doka ma sallama sai ya yi ishirin tun baka so ka fito har sai ka fito ka ce mishi malami ban da lokacinka yanzu ka koma ai da ya maso so uku ne ya gaba ka fito ba ya san cewa baka ka son ka fito ne sai ya haƙuri ya koma to wani zai ce ku duba wani fa na je na dinga sallama a gidan shi fitowa shi abu musa al-ash'ari ya gaya mana an ce istizan so uku ne in an ce ka shigo ka shigo in ba a ce ba ka tafi kaga shi bai zo ya ce ma Umar ya nazo ina sallama a gidanka baka baka ce na shiga ba saboda ya san da hadisi. to dole wasu abubuwan namu da muka saba da su ko na al'adu da sauransu sai mun gyara su dole mu gyara su wani ya ɗauka cewa kawai wulakanci ne ai wani ya wulakanta ni so uku baka san da wani da yake cikin gidansa ba ta iya yi waƙi ne yana cikin wani shagali da ba wanda zai iya dauke mishi dawainiyar nan sai shi kai ta iya yiwuwa a halin da yake ciki ba yanda kai ma ba za ka ce ya fito ba ila ya tashi a cikin gidan iyali ba lafiya kuma ba yi da abin da zai iya neman musu mafita in ba ya zauna tare da su ba kai kuma ka zo kana so sai ka fitar da shi kai za a iya samun bawan da ƙila ya kasance a cikin gidan kamar yadda aka samu cikin wasu sahabbai bai da kayan da zai sa ya fita ne in ya wanke sai ya jira sun bushe ya fita an samu wani sahabi haka radiyallahu anhu sai ya jira kayan sun bushe in ya wanke sannan hantsi ya fito ya dan busar da su ya sha iska sannan ya sa ya fita ka iya samun mutum haka gila ba mamaki to abubuwa suna nan da yawa saboda haka yana da kyau a shari'a ce mu dinga ba juna uzuri kuma mu dinga sanin hukuncin shari'a don haka in kai sallama su uku ba ka an ba amsa ba to ka haƙura an gane ko neman izini ne kuma wannan yana cikin za mu iya ɗaura shi akan abubuwanmu na zamani na waya in ka kira shi so ɗaya ka kira so biyu ka kira so uku ta yi ringin bai ɗauka ba to ka haƙura an gane ko ka haƙura wani ma an ka kira so ɗaya ka ga ƙilan bai gari ba can an jima sai ya kira ka sai ce ka yi haƙuri ina wani uzuri ko to mun ba da uzuri akan wannan to a sallama shine yafi cancanta mu ba da uzuri wani ta iya yiwuwa ya shigo gidan yana cikin wani irin yanayi kila a lokacin ya shigo gidan akwai mutumin da zai dawo gida yana dawowa gida kila tun raban shi da abinci ya kai awa biyar ko shida yana zuwa kila an sa mishi abincin shi kenan ajiye zai ci sai ka zo ka buga mishi sallama sai bai amsa ba ka sake buga sallama bai amsa ba kai ta uku bai amsa ba wani fa bai da mutunci na ga alamar ya fara raina mutane wajen haka zai biya wani in akwai waya aljihun sai ya tashi ya ah, haba mai gida za ka mana haka baka san halin da yake ciki ba saboda haka yana da kyau mu dinga kiyaye ka'idoji na shari'a ba wannan hadisin dai kaga ya tabbata cewa ana neman izini ne so uku da haka duk wani a cikinmu da ya sa wannan hadisin in ka je kai sallama so uku ka ji ba a amsa ba to sai ka koma gane ko wannan hadisi ne mai inganci yace wa fil babi an ali akwai hadisin ali da umma tariq maulatu sa'ad qala hadha hadisun hasanun sahih wal junayli sunansa sa'id ibn iyas yukna aba mas'ud wa qarrara hadha ghayruhu aidan an abi nadrata wa abu nadrata al abdi ismuhu al mundhir ibn malik ibn qit'a qala rahimahullah حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا إكرمة ابن عمار قال حدثني أبو زميل قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأذن لي قال هذا حديث حسن غريب وأبو زميل اسمه سماك الحنفي wa inna ma an kara umaru inda na ala abi musa haitu rawa an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al isti'dhanu thalathun fa idha udina laka wa illa farji wa kana umaru ista'dhana ala nabi sallallahu alaihi wasallam thalathan fa adina lahu wa lam yakun alima hadha alladhi rawahu abu musa an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fa in adina laka wa illa farji wannan hadisin yana da rauni a sanadinsa. sannan matan ɗinsa ya ci karo da wancan hadisin na abu musa al'ashari abin yake cewa shine umar yake cewa na nemi izini na yi sallama gidan Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam masu uku sai ya ce in shigo to kaga wannan ya ci karo da wancan abin yake cewa shi bai san haka ba to shine shi imamun tirmidhi yake kokarin ya haɗa hadisan ko kuma waɗanda suka haɗa hadisan da wannan da wancan don ya nuna kama akwai cin karo ko tunda Umar da a ce ya san da haka gane ko da ba zai ce ma Abu Musa al-Ash'ari ai ban san haka ba to sai suka ce a'a abinda Umar ya yi inkari shi bai san cewa in an yi sallama so uku ana koma ba saboda shi yayi so ukun an ce ya shigo to amma abin da ya fi inganci shine ruwaya ta farko din an gane ko shi lafazin abu musa Ƙala babu kaifa ma ja a kaifa raddus sala Babin abin da ya zo idan an yi ma sallama ɗin ta shiga gida ya za ka amsa. Kamar misali yanzu ya zo ya ce, Assalamu alaikum sai ka ce shigo mana, haka ake yi ko? <laughs> To, kaifa raddus sala, Ko kuma ka ce, Assalamu alaikum ya ce waye, kaga baka amsa sallama ba. to ya za a yi da amsa sallamar? ka so na cewa assalamu alaikum waye ne shi mai amsa sallamar ba zai ce waye ne kaga ya bar wancan asalin na farko wa idza quyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha saboda haka ka amsa tukunna kafin ka tambaya ka ce wa alaikumus salam man an gane ko ka fara amsawa tukunna to wannan hadisi ne mai inganci da yazo a babin qala haddathana ishaq ibn mansur قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبولي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك ارجع فصلي فذكر الحديث بطوله قال هذا حديث حسن وروى يحيى بن سعيد القطان هذا عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري فقال عن أبيه عن أبي هريرة ولم يذكر فيه فسلم عليه وقال وعليه وحديث يحيى بن سعيد أصف wannan hadisin na Abu ya ce wani mutum ya shigo masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na zauna a gefen masallacinsa. sai mutumin yayi sallah ma'ana yana shigowa masallaci bai yi komai ba sai ya fara sallah sannan da ya idar da sallah din sai ya zo ya tsaya kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa alayka to kaman ta iya yiwa mutumin nan da ya zo yi sallama bai yi sallama cikakkiya ba ya zo ya ce ne assalamu alaika sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi wa alayka in gane ko ko kuma yayi irin sallamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake hani akai shine alayka salam wasu sukan fara ma mutun sallama sai alayka salam akan ka aminci yake sai manzo Allah ya ce a ba haka za a yi ba ce assalamu alaikum ba ce alayka salam sai ya ce assalamu alayka almuhim dai mutumin yayi wani abu na kuskure wannan al-zahir yana nuna cewa shine hadisin musi'i salatu hadisin wani mutum da yazo yayi sallah yayi kurakurai masu yawan gaske a cikin sallah da ya idan da sallar yazo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah yayi sallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli koma ka je ka sake sallah dan baka yi sallah ba ma'ana sallar ka bata cika ba sai da ya haka har sai da ya maya haka so kusan uku ko hudu daga ƙarshe yake ce ma manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce to wallahi ni duk iyaka sallata ta kare anan ba abin da zan iya yi da ya wuce haka don haka a gyara to sai manzala sallallahu alaihi wasallam ko ya mishi gyara cewa idan ka zo za yi sallah ka yi alwala fa ahsinal wudu'a sannan ka zo ka yi kabbara harama sannan ka tsaya a tsaye sannan ka yi karatu har zuwa ƙarshen sallah almuhim wato ana iya ma mutum sallama a amsa mushi ya assalamu alaika sai ka ce wa alaika assalam za ka iya amsa haka ko ya ce ma assamu alaika kamar yadda yahudawa suke ma al'umman musulmi a wancan lokacin sukan zo su samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ce assamu alaika ma'ana mummunar addu'a ce suke masa wanda bai sani ba sai ya dauka gaisuwa ne assam shine mutuwa ma'ana suna mushi fatan mutuwa cewa Allah ya kashe annabin Allah cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai mai musu da mummuna abu sai ya ce wa alaika su suna yin haka ne suna so ya dinga musu addu'a ta alkhairi dai ya ce wa alaikumus salam sai ya ce wa alaikum kuma haka ce kuma haka an gane ko saboda haka idan mutum yayi mummunar sallama da bata cika ba to in ka so ka cika masa shine mafi kyau in kuma baka so ba za ka mayar masa da irin tasa sai ka ce mishi wa alaika gane ko yace barka ka dai kai ma ka ce barka ka dai shikenan asali shi ya kamata ya fara ma sallama zai ce ma barka ka dai gaisuwa ta al'adar ƙasa Hausa ko ko barka da asuba ko an tashi lafiya ko duk haka ne gaisuwa ta Hausa wannan irin gaisuwa gaisuwa ce ta jahiliya don a jahiliya sukan cewa im sabahan mana an tashi lafiya ko su ka cikin ni'ima suna yin wannan gaisuwar to Allah sai ya musanya mana da ita ya kawo gaisuwar da tafi wannan alkhairi to har ya ambaci dai tsayin hadisin kenan idan mutum ya ma sallama kana iya amsa mishi wa alaikas salam kana iya cewa kuma wa alaikumus salam gane ko ya ce assalamu alaika za ka yi cewa wa alaikas sala ce assalamu alaikum za ka yi cewa alaikumus sala wa haka ƙalo babu ma ja a fi tabligi salam wannan yana ɗaya daga cikin sunnoni su ma da aka yi sakaci da su ko ake ɗaukan cewa ma ba a ma san da su ba Shi ne babin isar da sallama me ake nufi da isar da sallama shikenan sai wani malam bawa sai ya haɗu da malam tanku abokin malam audi ko sai malam bawa da ya hadu da malam tanko abokin malam audi sai malam tanko ya ce malam bawa da Allah in ka je ka ce ma malam tanko ina mushi sallama irin ta addinin musulunci shine ma'anarsa to in ka zo kai kuma da ka zo sai ka ce na ga bawa ne ya ce na gaishe ka ka ce a'a wani na haɗu da shi ya ce in ce ma assalamu alaikum wannan shine sunna kaka ce wane ina gaishe ka a'a ka ce ya ce in ce ma assalamu alaikum to abin wannan babin yake nufi kenan na tabligis salam idan wani ya ce ma in ka je ka ce uqri'uhu salam wannan shine abin da yazo a cikin rayuwa irin ta magabata da yake su larabawa ne zai ce idhab ila fulan wa aqri'uhu minni salam ka je wane ka isar mishi da sallama ta gare shi shine wa aqrihu minni salam an gane ko ko ma'ana an karbuta wasiƙa kace ballik taslimi wa tahiyyati ila fulan ka isar da sallama ta da gaisuwa ta ga wani to kai lokacin da ka karanta wannan wasiƙar ko wannan sakon dole ka je ka samu suwanan nan ka isar musu da sallama wannan ita ce sunna dan a nuna muhimmancin sallama ne قال حدثنا علي بن المنذر الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن زكريا ابن أبي زائدة عن عامر الشعبي قال حدثني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقربك السلام قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته kaga Aisha radiyallahu anha ta samu tarbiya gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta rawaito hadisi take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato mala'ika jibril ya ce in isar miki da sallama shi yana miki sallama sai ta ce wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatu wannan me yake nuna ba ta ganin mala'ika jibril amma sallama shi ta iso zuwa gare ta saboda aiki da waccan ayar wa idha huyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha sai Aisha ta ɗauki wannan ayar ta yi aiki da ita. To ina ga kai ɗan uwa da za ka zo ga ka gashi kana mishi sallama baya mayar ma. Nan fa sallama ce ta iso mata, an aiko mata da gaisuwa saƙon sallama ta mala'ika Jibril ta ce wa alaihi sala, ba ta fa ganin shi, to wannan kana ganin shi yana ganin ka. Ƙila ma makwabcinka ne gida ƙofa ce ta raba, ce assalamu alaikum tun da dai ba abin nan ɗin kuɗe ya ce ah, albarka ne ko don shi kar ya amsa ma sallama sai fara ma akwai masu wannan abin nan tokaran sai zo ya tokare ka wai shi kar ka fara mishi sallama don kar ya amsa ma sai ya ma don ya ma ka amsa saboda kai ka san abin da ya dace wani yana ganin ka baya so kai ka fara mishi sallama ba wai dan kwaɗayin ladan bane ba shi a'a wani saboda bai so ya ma sallama yana ganin ka ke zai fara ma sallama wai dan kai karka mishi ya amsa to kenan in ya ma wannan kai sai ka mishi kyakkyawa in gane shine wa atbi'u sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nasa fi khuluqin hasan huwa lam yuhsin ilayk anta tuhsin ilayk shi bai kyautata ma ba kai ka kyautata mishi in ko ko ka ce assalamu alaikum sai ce ya malam na ce a malam ka ga abin da na ce ma assalamu alaikum sai karantar da shi musamman ka mai dan cijewa ne zai sake cewa a malam zai da a malam wannan ba abin dariya bane assalamu alaikum ka ce in kai na ukun zai amsa da yawa ne haka ya sha faruwa din in kai kokari zaka gyara kana zuwa kace mishi assalamu alaikum na kwana a malam assalamu alaikum cewa alaikum assalam ai sunna ce ba muna son annabin Allah ba kuma muna san Allah kuma muna son junanmu kuma ya ce ba za mu shiga aljanna ba sai mun ƙaunaci junanmu kuma ya ce alamar ƙaunar junanmu shine sallama a tsakaninmu to assalamu alaikum an ka karantar da shi wannan dai in ba dai mutumin shedani bane dai ba zai ce ba zai karbi wannan ba Allah ya tsare mu to wannan hadisi dai na Aisha an ga muhimmancinsa ta amsa sallamar mala'ika Jibril da aka isar mata وفي الباب عن رجل من بني نمير عن أبيه عن جده قال هذا حديث حسن صحيح وقد رواه الظهري أيضا عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قال باب ما جاء في فضل الذي يبدأ بالسلام باب فللر wanda ya fara yi ma wani sallama sahabbai sukan yi rige-rige wajen yin sallama saboda tsabar yada sallama tsakanin sahabbai fa idan yanzu da za su gaisa yanzu kamar misali wannan masallacin akwai kofa biyu idan da za su yi sallama a nan in suka fita suka sake haɗuwa sai su sake yin sallama saboda kawai su irin karantarwar da suka samu wani zai ce mana ya kake yawan gaishe ne ko da zuba mun gaisa to kaga a al'adance ma na kasar hausawa suna cewa wai yawan gaisuwa ya fi yawan faɗa wannan asali musulunci ne to amma kuma ba a zartar da shi din an gane ko ba a zartar da shi to akwai falala ga wanda ya fara yin sallama Haddasa na ali ibn hujr akbara na quranu ibn tamam al-asadi an abi firwata yazid ibn sinan an sulaim ibn amir an abi umamata radiyallahu anhu ƙala, qila ya rasulallah الرجلان يلتقيان ahadu ayyuhuma yabda'u bisalam fa qala aulahuma billah qala hadha hadithun hasan qala muhammad ay muhammad ibn isma'il al-bukhari kenan abu farwatu ar-rahawi muqarib al-hadith illa anna ibnahu muhammad ibn yazid yarwi anhu manakin hadisi yana da inganci shine wato abu umama yake cewa an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yanzu idan mutum biyu suka haɗu wane ne ya fi cancantan ya fara ma wani sallama a cikinsu to mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce ma billah wanda ya fi cancanta da Allah ma'ana wanda ya fi tsoron Allah duk wanda ya fara sallama a cikinsu ya fi tsoron Allah da haka falnubadir kana ganin mutum ka zaunin ya ganka sai ya cije sai ya kaman bai ganka wai ka zo assalamu alaikum malaka haka suke wasu wani zai kaman bai ganka ba to an tallati an tallabi bada'ata bis kai da ka fara yin sallama din nan ka fi shi cancanta a wajen Allah ka fi shi kusanci da Allah haka koda baya ma sallama kai ka masa saboda kai ka san haƙƙin shi musulmi ne ko shine yana daga cikin haqqul muslimi alal muslimi sittun idza laqitahu fa sallim alayhi in ka sadu da shi yi mishi sallama ko da ba zai amsa ma ba anta tusallim alai anta addaita ma alayka min alhaq abinda yake haƙi ne na wuyanka ka sauki an gane ko wa anta aula bihi billahi azza wajal aw aula minhu billahi azza wajal kai ne ka fi cancanta da kusanci da Allah madaukakin sarki fiye da wanda yake farawa din Kala hadha hadithun hasan hadisi ne mai inganci zamu tashi babi na bakwai babu ma ja a fi karahiyati isharati al-yadi bis-salam babun abin da yazo na nuni da hannu wajen sallama wannan kuma al'ada tana nan da yawa shi ma cikin al'ada Hausa mutum sai zo ya samu na assalamu alaikum haka kawai zai turo muku haka ko wani magana shikenan sai ya wuce ana yi aiko ban ce dai al'umma wani gari ba da sai na ce kila kanawa duk da yake ni ba ba zazzage ba ne kanawa sun fi yin haka eh ga samu baka ne wannan ba wai zargi bane ko suka abu ne da yake faruwa malam musa yana dariya ko yan jigawa ne kanawa in baka ne ya zo sai ma haka malam tashi lafiya sai mika ma hannu haka ko ba wai miƙa hannu na musafaha ba ne a miƙa hannu ne na isar da sallama gare ka to ya matsayin wannan ai ana yi ko kuma kuna ganin mutane suna yi to yace babu ma a fi karahiyati isharati yadi bis-salam babu abin da ya zo na hani ko na kyamar nuni da hannu wajen yin In gane ko hadisi zo zo akan wannan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk الله أكبر الله أكبر